Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba 19 ga watan takwas. Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Maryam Dauda. Yau Laraba rana ce da yau da gobe ke duba harkokin gwamnati kuma a yau din madina dauda ta jagoranci zauren matasa inda har ma masu bambancin ra'ayi su ma sun tofa albarkacin bakinsu akan sabuwar gwamnatin najeriya shin wai wannan canji duk da cewa kana dan adawa a wannan <laughs> dandali na eh? shin wannan ita ce irin canjin da ake bukata wadaka da ake yi da kuɗin gwamnati da aka mai da kuɗin gwamnatin tarayyar najeriya tamfar kuɗin tsuntuwa cewar shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban najeriya wannan abin tsaya tsaya cik kasancewar shugaban kasa ya fito ya ce to da gwalan mai da yake bata muhalli a Niger Delta ya ba da dokar lalle a je a ai clinic wannan abun ya mun daɗi kwarai da gaske to ko su kuma jama'a mai suke gani dangane da kamun ludayi a wannan canje-canje da ake samu a wannan gwamnatin a Najeriya? wannan kan shi nuna damuwar da ake yi a je mataimakin shugaban kasa yau shi ne barno, yau shi ne gombe yau shi ne yobe yana wato sansanin da ake ake yan gudun hijira yana duba ake ba su abinci a lafiyar wannan zai kawo zai kwantar musu da hankali Mai fashin baki kenan akan harkokin siyasa. Baicin amsoshin tambayar mu ta jiya da muka sanya a mu na Facebook za ku ji labarin ɗan iya wanda ya bayyana takon gwamnatin Muhammadu Buhari wajen naɗa wasu manyan jami'ai a ƙasar. Hajiya Lami Sumayya Murtala kuma tana nan tafa da filin girke-girke inda za ta koya mana yadda ake dafa shinkafa da dankali da cikui. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. kusan kwanaki 100 kenan da shugaba Muhammadu Buhari ya fara shugabancin Najeriya. Duk da cewa ana samun canje-canje a fannoni daban-daban, har yanzu ba a kai ga naɗa ministocin ƙasar ba. To koya ɗan iya ke ganin wannan batun? dan iya ce yawwa dan uwa ko ka ji wata jita jita don fa na ga mutane na ta faman yada ta an ce wai shugaban ƙasa Buhari na ta neman mafita game da irin mutanen da zai baiwa mukamin minista an ce wasu daga cikin mutanen da aka bashi fa sun faya kazanta don ko gurin tantance su ma an gane sun tafka wata wauta shi kuma baya so a ce yayi karanta ko kuma a ce kai wannan shugaban ƙasa ya faya kalata duk da yake yana ganin ya zama dole nemo mutanen waɗanda ke da tsafta waɗanda za su taimaka wajen ganin an yi nasarar da 'yan ƙasa za su wadata na ce kai ɗan iya kana nufin shugaban ƙasa buhari ne kawai mai tsantseni duko da irin mutanen da ke tare da shi waɗanda su ma ake ganin suna da amfani ko da yake dai biri ya yi kama da mutum cikin wannan sha'ani gila shi sa wasu ke cewa yana ta janjani gashi kuma ƙasar na son ɗaukin gaggawa ta kowane fanni amma ni ina ganin idan abun ya yi muni to ya tsaya tsaf ya zurfafa tunani ya kyala duk wasu 'yan ƙasa da ke ta faman zuba gurnani ya tsara tsarin tsai da tsayayyen tsanin hawa tsabtataccen tsauni don ko tun daga yanzu ne zai sanya tubalin tun wa 'yan ƙasa dukkanin tsanani dan ya ce to ai ƙasar ce ka san fa komai yanzu an saka siyasa idan ka ce maganar mukami sai ka duba kowane sassa sai ka ji mutanen ƙasa na ta zuba sa'insa don kuwa kowa hankoro yake ya gaya ya kawo nashi don ya dasa koko dai baka ga yadda aka yi bane a zaben majalisa aka mai da zaben shugabannin kamar wani wasa kowa ya yi ta neman rijiyar da zai haka don ya samu ta yasa sai dai kawai da yake shi shugaban ƙasa buhari ya wuce kanwar lasa duk inda azzalumi ya gan shi dole ne ya gusa da sani dai har sai ya samu waɗanda zai dasa a dukkan rassa na ce to dan iya sai mu ce allah ya kiyaye ya sa ƙasar mu ta samu ribar waɗannan sauye-sauye ta yadda za a sha kare wa talakawan kasar mu hawaye mata da matasan mu su samu sana'a su bar shaye-shaye albashi kasashen duniya sa daina kiran mu da muggan sunaye su kuma 'yan Najeriya da ke wasu kasashen duniya su daina mana yaye-yaye 'yan siyasan da muka zaba suka bauɗe kuma mu bi su da sannu don kakkaɓo su ta hanyar kiranye ta yadda babu wanda za a bashi mu ya tauye saboda ya san a siyasa ma 'yan ƙasar mu yanzu fa sun waye idan aka ce ga ranar zaɓe ta taho darjewa suke su zaɓo gwanaye dubban rayuka sun salwanta a yankin arewa maso gabashin najeriya sakamakon rikicin 'yan boko haram wasu da dama kuma sun rasa matsugunansu da su bayan haka akwai hanyoyi da yawa da wannan rikicin ya shafi rayuwar jama'a ko ta yaya rikicin boko haram ya shafi rayuwarka ko rayuwarki tambayar mu nan ta jiya kuma ga yadda kuka amsa mana a shafinmu na Facebook. Yau da gobe, shakka babu rikita-rikitan kungiyar Boko Haram ta shafe ni ta hanyoyi da dama. Da farko dai ta hanyar kashe-kashen rayukan al'umma. Na biyu, ta hanyar nakasa tattalin arzikin yankinmu na Arewa. Na uku, rashin yadda da juna domin har yanzu sai an binciki mutum kafin ya shiga masallacin juma'a ko guraren taruka kazalika mata masu sanya niƙabi an koma tsoron su da dai sauran fannoni da dama daga ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen Boko Haram a ƙasa ta Najeriya da ƙasashen Afirka. Sako daga Mudassir Ibrahim Manda Kaduna. Wato bayanin yadda wannan rikici na ta'addanci ya shafe ni ba zai faɗi ba a Facebook amma ga kaɗan daga ciki. Na rasa 'yan uwana na jini da abokaina na kusa wanda ba zan taɓa mantawa da wannan ba domin har a wannan lokaci akwai ƙanina da harsashe ke cikin jikinsa a sanadiyar harin 'yan Boko Haram a makarantarsu. rikicin boko haram ya haddasa mutuwar dabban mutane da ban san adadinsa ba ciki kuwa har da malamai da waɗanda ke amfanar da al'umma rikicin boko haram ya sa ni ɗari a duk inda na je a matsayina na ɗan jihar yobe saboda rashin yarda da ake nuna mana tare da tsangwamar mu da ake yi mana a jihohi da dama na ƙasar nan rikicin boko haram ya nakasa harkar tattalin arziki a jihata lamarin da ya jawo tsada kayayyakin masarufi gashi ko noma da muka saba ya zama dole mu daina saboda 'yan ta'adda sun mai da gonakinmu mahallansu bangaren ilimi na ya taba matuƙa saboda yadda ake yawan dakatar da karatu a makarantu sakamakon hare-haren 'yan ta'adda don haka ba mu da wani fata da ya wuce mu ga su da kuma tabbatuwar zaman lafiya da dawowar walwala da duk wani nau'in jin daɗin rayuwa a yankinmu na arewa maso gabas Sako daga Usman bin Affan da Maturu. VOA Hausa cikin yanayi na karayar zuciya nake rubuta muku wannan sako. Babu shakka rikicin Boko Haram ya shafi rayuwata ta fannoni da dama. Ta sanadin rikicin Boko Haram an kashe min abokaina har guda biyu. Hakika ba zan taɓa mantawa da wannan rikici ba har na mutu. Allah ka ji kan abokaina. Amin. Sako daga Idris M. Idris da Maturu. Yau da gobe, a gaskiya Boko Haram sun shafi rayuwata ba kaɗan ba, don a sanadiyyar Boko Haram, an ƙona mana gida ƙurmus, ga na rasa 'yan uwa da abokanan arziki, ga kuma sun hana mana yin kasuwanci a natse, don duk inda mutum ya je hankalinsa a tashi. Abin fa baya kirguwa sai dai mu fatar Allah ya kawo mana ƙarshen su amin. Sako daga Aliyu Guda Dambowa jihar Borno. Yau da gobe A gaskiya rikicin kungiyar Boko Haram ya shafi rayuwata ta fanni daban-daban, kamar ta fannin rashin nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin samun damar yin tafiye-tafiye kamar yadda ya kamata da dai sauransu. Sako daga Salim Abubakar Imam Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau. Yanzu kuma ga zauren matasa wanda wakiliyar murya Amurka Madina Dauda tare da abokan tattaunawarta inda suka duba yadda gwamnatin Najeriya ke tafiyar da harkokinta. Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na muhawara akan wani muhimmin batu da ka iya shige mana duhu ko kuma wanda muke da sha'awar tattaunawa a kan shi. Yau dai maudu'inmu akan mulkin shugaba Muhammadu Buhari ne. Yau watanninsa biyu da rabi kenan da hawa karagar mulki ko kuma a ce kusan watanni uku abinda aka fi sani the first 100 days a turance. To wai daga kamun ludayinsa wannan ita ce canjin da muka nema? Yaya alamun tafiyar take ne? Yaya gwamnonin APC ke tafiyar da al'amuransu a tafarkin canji? Idan ba irin wannan canji aka nema ba to menene shawara? A yau ina tare da Alhaji Isa Tijjani ɗan siyasa kuma ɗan jam'iyyar PDP. sai barista mai nasara kogo ibrahim lauya kuma kwararre a fannin zamantakewa tattalin arziki da siyasar kasashen duniya sai sadiq abubakar matashi kuma wanda shi ma ya taka rawa a wannan zaɓe da ya gabata sai kuma ni madina dauda da zan ja ragamar shirin jama'a ina muku maraba da zuwa wannan shiri to zan jefa wannan tambaya ga gare ku duka duk wanda ya fara amsa ta shi kenan to wai wannan ita ce canjin da aka nema mai nasara ko kai za ka eh, to eh, eh, na farko dai canji wani abu ne wanda yake yana tattare da halittar dan adam canji kuma wani abu ne wanda yake a duniya duka ba abu ne wai sai kana so ba ko kana so ko baka so a kowane rana a kowane lokaci ana samun canji a siyasance da al'amuran tafiyar da shugabancin al'amuran mutanen najeriya mutanen najeriya kwarai da gaske sun buƙaci canji canji saboda tsarin halin da suka shiga tsari ne wanda yake an daɗe ba a taba gani ba ko in ce ma ba a ma taba gani ba 'yan najeriya ba su taɓa ganin ukuba ta wahalar iya walwala a harkokinsu na yau da kullum ba kamar lokacin da yake kamin zuwan wannan gwamnati ya kai ga idan haka kwana lafiya to baka da tabbas cewa za ka iya wayar gari lafiya ko kuma za ka iya kaiwa da yamma lafiya in ka fita ka ma to in Allah ya dawo da kai mutanen iyalin ka musamman na arewa maso gabas su ce to alhamdulillah ka dawo lafiya don ba dole bane don ka fita gidanka ka dawo an tarwatsa jama'a daban-daban talauci ya yi yawa rashin kwanci hankali ta yi yawa shi kan shi shugabancin amaida shi nau'i ne na kasuwanci ko nau'i ne na rubda ciki amana ta yi karanci daga shugabanni tsageranci ya yawa daga mabiya zuwa ga shugabanni halin da muka shiga kenan kasashen duniya ba ɗaya wanda ke kallon najeriya a matsayin ƙasa wadda take tana da mutane masu mutunci sai dai a ce yanzu akwai tsoho amma najeriya an zama babu wani dattijo domin babu wani wanda yake ya isa ya fito a lokacin nan ya ce ma gwamnati nan ba daidai take ba wala allah saboda tsoron kar a yi mashi wani abu wanda zai cuce shi ko kuma saboda tsoron kar a toshe kafar da ruwa yake ɗaɗɗago mashi yana samun sanyin rayuwar shi to wannan ya kasance mutane sun taho suna neman canji canji canji canji canji to canji din nan kuma kamar yadda na bayani da farko ta kowane fanni ana neman canji amma idan muka ɗauka yanzu kwana kusan saba'in ko tamanin muna neman kwana ɗari daga hawan shugaba muhammadu buhari komin yadda ka kishi dole ne ka amince cewa canji ya kunno kai na ɗaya idan kana a gwamnatin jiha ne ma'aikaci ne kai to ya ba da wannan kuɗi da ake kira kuɗin biyar award wato kuɗin a ringizo na aje a biya duk wani matsala da take tattattare wannan jihohi kaga na ɗaya kenan na biyu muna nan muna ji muna gani yanzu kiri-kiri kamar abu na mafarki refineries ɗinmu sun fara aiki bayan nan kuma muna nan sun fara aiki wanda abu ne wanda yake tun lokacin da aka juya shi kusan shekara 30 da ta wuce 1985 refineries dinmu suka durkushe aka dogara akan shigowa da mai daga waje ana ba da shi a matsayin lasisin alfarma ga mutane su shigo da mai dinnan daga waje su zo su saida domin a dare ɗaya su rika azurta kansu shi ba man mu ake kaiwa ba a tace kafin a dawo da shi mu siya a'a ba man mu ake kaiwa ba idan an tashi lasisi ne ake badawa a siyo saboda man din yawanci cikin kashi goma bakwai cikin goma din ana bada shi a matsayin alfarma ne a matsayin oil blocks ko allocation ga mutane da suke sun kasaita ake bada su a matsayin alfarma idan suka je can kuma suka fitar da shi sai su dawo a kuma a siyo mana kuma a kawo mana nan a cikin jiragen ruwa a kawo mana a zo nan to wannan shine dalilin da yasa aka yi duyan da za aka kashe matatun man fetur din ya zama na ba su aiki saboda in suna da aiki ai babu dalilin da za a fitar da su waje wannan ya sanya kuma muka rasa abubuwa da yawa domin idan ka ɗauki ɗanyen man fetur din nan ka kai shi wajen matata akwai ɗaya abubuwa 28 waɗanda daga ciki za a samu wanda kowane daga cikin shi magana ce ta kuɗi akwai gasolin akwai diesel akwai kwalta akwai eh, eh, eh, ga sunan da yawa da yawa da yawa waɗanda duka za a samu daga nan daga ciki to amma duk to duk wannan ba shi ake tunani ba abinda ake tunani menene za a fasa a sha yanzu saboda haka aka juya abinda ake tunani kawai mai din mai din mai din ana yi tafiyar da wannan tunanin mai din ba a tunanin a amfani da wannan kuɗin kuma man ma idan ya zo an buɗe asusu daban-daban daban-daban wanda yake a nan ake ta sassanya su a sa wannan kuɗin wannan asusu wannan kuɗi shugaban Muhammadu Buhari yanzu ya ce asusu ɗaya ne a banki bankin kuma babban bankin Najeriya kaga magana a ce ai mun buɗe asusu kaza har akwai mutanen da ma za a ce ai wane asusun nashi ne in an je an saida nashi ne har muka kai ga ƙasar nan a bakin tekun ruwanmu inda ake fita da mai dinnan akwai waɗanda suna da jami'a. jami'an sojojin kansu suna da jami'an sojojin ruwa na kansu har 'yan ta'adda 'yan tsagera su ake ba ma kwangila ma ta su zama su ne masu gadin hanyoyin tashoshin ruwanmu ta inda za a fita da harkokin eh, dukiyarmu waje da abubuwan da za a shigo da su daga cikin ƙasar nan ƙasar nan ta zama bola ina zuwa kayi wata shimfiɗa kuma da ya bambanta da wacce na ya ɗazu bari in zo ga isa tijjani in ji daga gare ka shin wai wannan canji mm. duk da cewa kana dan adawa a wannan <laughs> dandali namu Eh, eh, kana dan adawa hmm. amma wannan ita ce canjin da da wanda ke jam'iyyar apc da wanda ke jam'iyyar pdp da kuma wanda ma jam'iyyu ƙanana hmm. suka goyi bayan ai canjin nan shin wannan ita ce irin canjin da ake bukata to da farko dai bari in fara miki gyara ni ba dan adawa bane domin kalmar adawa adu da larabci maki ne saboda haka ni ba maki bane na da ni dan bambancin ra'ayi ne ok to kai dan bambancin ra'ayi yawwa to sai mu dawo kan bayanin canji eh canji alhamdulillah an samu an samu nasarori kuma akwai kurakurai dole mu faɗe shi to menene nasarar da aka samu na farko tukuna wadaƙa da ake yi da kuɗin gwamnati da aka mai da kuɗin gwamnatin tarayyar najeriya tamfar kuɗin tsuntuwa cewar shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban najeriya wannan abun tsaya tsaya cik ga wannan nasara ne alhamdulillah na biyu an samu nasara a harkar boko haram din nan misali sakamakon canza shugabannin sojoji da ya yi ya ba mutane ya ɗauko mutane bisa kwarewa da iyawarsu ya naɗa an samu ci gaba shugaban misali shugaban sojojin ƙasa janaburtai burtai ba wai kawai faɗa yake yi daga abuja cewar ku je ku yi ba a'a zuwa yake filin dagan kansa ya je duk da dai ana samun matsaloli a harkar wanda ya kamata mu faɗa saboda in ya ji ya san yadda za a yi a gyara dole ne duk irin tafin da zamu musu dole ne su san da cewar wato shi shugaban sojoji ya gaya sojojinsa su rinka kare 'yanci da mutuncin mutane ba kawai domin ana harkar boko haram suna abin nan aje a ce za a hada kowa kowa ma kaza ba zan baki misali kwanan nan a wani gari da ake kira miringa a karamar hukumar biyu ta jihar borno sojoji sakamakon ana zargin cewar akwai waɗanda suke goya boko haram baya zuwa suka yi suka rufe garin na kwana goma kwana goman nan ba mai shiga garin ba mai fita garin wanda ma ke cikin garin an ce ko kafar gidan ka karka bude kuma kamar yana kusa da nashi garin ko dududu su da garin nasu bai wuce kilomita 20 ba misali you know sun je sun kone gidansa gaskiya ne sun kori mutanen garin su gaskiya ne amma in ka kulle mutum kwana goma a gida kace ko karfi ko kofar gida kar ya leko ah, yanda mutane suke zaune zaman hannu baka hannu kwarya dinnan da sai sun fita sai sun je sun nemo abin da za su ce su zo me kake son ya faru ya kamata ya kafa wata hukuma musamman daga cikin harkar sojojin na wadda za ta rika lura da tabbatar da cewar sojoji ba su ci zarafin mutane a sakamakon wa'annan abubuwa da suke yi na covid din boko haram ba mutane za su ba su goyon baya domin ai kowa ya gaji bala'in ya zama bala'i an tarwatsa mutane an karkashe mutane an yi abubuwa da gaske amma dole ne mu yi wannan magana domin ya kasance ya san da wannan na uku da nake ganin abu babban nasara ne shine zancen naja delta kasancewar shugaban kasa ya fito ya ce to da gwalan mai da yake bata muhalli a naja delta ya kamata koko ya bada dokar lalle a je a yi aiki ne wannan abun wannan abun ya mun daɗi kwarai da gaske domin shine mai tausan kasa gaida da ah, Madina Dauda da abokan tattaunawanta. Har yanzu dai akan batun yadda gwamnatin Najeriya ke tafiyar da harkokinta ya sa muka tuntubi Malam Jafar Jafar mai sharhi akan al'amuran siyasa ga abin da ya ce. Abu wato abin da za ka faɗa wato ka ce an samu ci gaba a cikinsa ke nuna jajircewa ce irin ko kuma nuna kishin ƙasa da shi shugaban ƙasa yake yi kan al'amuran da suka ibanci a wato mulki da kuma al'umma gaba ɗaya. in ka duba harkokin tsaro ai kwanaki kamar a ce ɗari kafin shugaba mai barin gado wanda ya bar gado wato goodluck jonathan ya ban mulki cikin wannan kwanakin shi ma ya yi ba da himma ko dan dai zaɓe ne amma dai an ba da himma kan tabbatar da cewa an samu tsaro harkokin wato 'yan tada kai baya da ke arewa maso gabas gabashin najeriya to amma in ka duba shi yanzu da ya zo ya dora kan wannan yaƙi da ake ba wai kashe-kashe ne aka daina ba ba kuma tashin hankali aka daina ba ba kuma ba mamamai aka daina sa ba amma abin jin daɗi shine wato za ka ga irin nuna jajircewar za ka ga abin kishin a yayin buhari ke tafiya da al'amuran za ka ga damuwarsa yi akan yadda yake tafiyar da al'amuran wannan kan shi nuna damuwar da ake yi a je mataimakin shugaban kasa yau shi ne borno yau shi ne gombe yau shi ne yobe yana wato sansanin da ake ajiye yan gudun hijira yana duba ake ba su abinci a lafiyar su kaga wannan zai kawo zai kwantar musu da hankali sannan kuma in ka ga duk mukaman da da shugaba buhari ya nannaɗa akan harkokin tsaro ko wanda ke gefe zai fahimta cewa wato damuwa ce da ta dame shi shi shugaban kasa kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa da kashe-kashe rayukan da ake yi a wannan shiya ta saka shugaban ƙasa wata zai ce ku zo in ba ku tuwo da nama wato har abu ne irin saboda wato tsananin da aka shiga sai ake ta tunanin ko da jami'an tsaro a ciki ko da wane ko da gwamnati ko waye a'a kunci ne da jama'a suka shiga da kuma nuna rashin damuwa da abin da yake faruwa ya saka jama'a ke tunanin dacen ma da hannun gwamnati ba kawai rashin damuwa ne da aka nuna ba a yi ba gwamnatin da ta shuɗe ta nuna irin bata damu da harkokin ba bata damu da wannan shine ne wannan abubuwan suka ci gaba ga haka kuma wannan kam ta wannan bangaren harkar tsaro kam tabbas shugaban ƙasa kam ya cancanci a yaba masa ba wai an daina kashe-kashe ba ne but mun ga alamar cewa yana da nuna jajircewa a kan abubuwan da suka dame mu sannan ta ɓangaren wato tattalin arzikin ƙasa kuma in ka duba za ka gani shi ma akwai ɗan jajircewa amma shi bai kai yadda aka samu a ɓangaren tsaro ba kamar yanzu ishu na cewa wani abu da ake cewa treasury single account yadda duk wasu abin nan shiyoyin gwamnati ko kuma wasu ofisoshi na gwamnati za su samu account ɗaya na zuba kuɗin gwamnati ta yadda za a rage wato cin hanci da rashawa a cikin tsarin yadda ake tafiyar da al'amuran mulki kaga wannan ma ba karamin abu ne da zai kawo cigaba da kuma aka yanzu aka daina wato saka ta a cikin account wannan shi ma ka ga abu ne da zai dawo da zai iya dawo da farfadowar da darajar naira to amma kuma shi ma wannan yana da illa illarsa ta wajen su kayayyaki a kasashen duniya yanzu tunda ba komai muke iya yi ba bai kamata a ce an wato an tsaya da kan harkar matsalar naira nan yanzu idan aka kyala abin ya tafi a haka kaya ne farashi ne zai hau sosai a ƙasar Malam Jafar mafi akasarin mutanen Najeriya ba mutane ne waɗanda suke son bin doka da oda ba. Mafi akasari an fi son abubuwa wannan da ake ce ma sharp sharp. yanzu ganin cewar shi shugaban ƙasa baya da ra'ayin aitayin abubuwa kawai kai tsaye ba wani bin doka da oda ba wani abu na tsari so kana ganin al'umma najeriya suna jin daɗi ko ko wannan zai zama zai kawo wani sakamako wanda mutanen najeriya za su so shi haka gaskiya ni dai ta wannan bangaren shugaban ƙasa bai burge na ba don har yanzu na zata daga zuwan shi zan ga an kafa wato ko yaƙi da rashin ɗa'a, wanda zai daidaita wa mutane sahu abinda bai kamata ba kar ka yi shi in kai kaza laifi ne in kai kaza ka laifinsa in kai waye ga laifinsa kamar yadda aka ya taba kwatantawa a lokacin yana mulkin soja a yanzu ma haka idan har da akwai wannan maganganun ko kuma da a ce akwai an kafa wata ma'aikata da za ta lura da tabbatar da cewa an samu ko kuma an yaƙi da rashin ɗa a ƙasa an nusar da jama'a cewa an kai kaza ba daidai ba ne kar kai kaza kar kai kaza ka daina karɓar cin hanci amma har yanzu za ka ana karɓar cin hanci ai yanzu ɗan sanda zai tare ka a hanya ya tambaye ka cin hanci. ba ka ganin wannan riga malam masallaci ne kake yi. ta yana da tsari na wa'innan abubuwan a gaba kila? A'a, wanne tsari wanne gaba ai lokaci ne ke tafiya a cikin wato akwai abin da ake cewa manifesto wato tsare-tsare da jami'a ta cewa jami'a APC ta ce mana za ta yi wa al'ummar kasar Najeriya idan muka zaɓe ta duk cikin tsarikan da aka faɗa babu wanda aka ce Buhari ba zai sauri ba a cikin wannan masu cewa aka yi za a yi kaza za a yi kaza za a yi tabbatar da an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma yau kwana ɗari da zaɓen Buhari wanda zai naɗa private secretary wanda zai rika kula wanda zai duba takarda ya kai matsin an ka fayil in an kudin ne wani abu ma'aikacin gwamnati ya kudin ne wani abu zai buɗa ya gani ya ce a wannan abun shugaban ƙasa ranka ya daɗe akwai matsala a cikin shi karka yi shi idan har cewa wato abin da gwamnatin da ta shuɗe an ce sun yi ta'adi sun yi barna ta yi komai tabbas ni ma na yadda an yi barna to tun da an yi wannan barna ya kamata ce shugaban kasa ya samu jama'a da ya amince musu da za su zo su taimaka masa wajen kawar da wannan barnar da aka yi amma yanzu akwai jami'an waɗancan gwamnatin da ta shuɗe da yanzu na aiki a cikin wannan gwamnatin ba a sauke su ba Yanzu kuma ga filin girke-girke, amma yau malama Lami Sumayya Murtala za ta ɗauki ragamar shirin a wannan karan. To yau kuma za mu dafa shinkafa ne da dankalin turawa da cikwi. Uwar gida idan za ki wannan girkin kina buƙatar ki, kina buƙatar dankalin turawa, alayyahu, cikwi, man gyaɗa, sinadarin ɗanɗano da kuma gishiri. idan za ki yi wannan girki uwar gida za ki dafa shinkafar ki ta yi warware sosai sai a ajiye ta a gefe kuma yadda muka san ma akan dafa shinkafa yanzu in kika dafa ta kafin ta dan karasa za ki iya saukewa sai ki daɗa wanke ta sai ki mayar da dan ruwa kaɗan yadda ba za ta caɓe ba a tsere dankalin nan sai ki yanka shi siri-siri a soya shi amma kar ya yi raƙaƙau shi ma a ajiye a gefe alayyahun nan shi ma a yanyanka shi a wanke a ajiye a gefe sai a samu cikui a kankara shi da abin kankara kuɓewa idan kuma ɗan kanti aka samu gari shi kenan shi ma sai a ajiye shi a gefe wancan shinkafar da aka dafa da aka dafa ta tana cikin cikunya sai a buɗe a yaryada alayyahun nan akai a kawo man gyaɗa a yaryada a kai a zuba kuma dankalin nan da aka soya wancan dankali da muka soya shi ma sai ki zuba shi a kai a jejjera akan alayyahun sai a kawo garin cikui a barbada a kai sosai a ƙara yaryaɗa mai a kai kin ga kenan ga mai ga kuma cikui mun san dai shi ma cikui mai ne mai zaman kansa sai a ɗan dama ruwan gishiri da sinadari da mai a zuba a ciki amma idan shinkafa bata da dahuwa ba sai a dama da ruwa kaɗan kaɗan a zuba a ciki a zuba ruwan kaɗan saboda shi ma alayyahun da aka zuba da ruwa a jikinsa idan aka sa ruwa da yawa sai ya caɓe kuma ba a so ya caɓe don so muke yi a ci shinkafar gwanin sha'awa a ganta wasar wasar to sai a rufe ya turara lokacin za a janye wuta sai a bar shi kawai turara zai yi tunda wannan tiririn ma ya isa shi shi kadai ya dafa dankalin wannan garin cikin shi ma sai ya narke a daidai wannan lokacin sannan ruwan cikin shinkafar shi ma ya tsane gaba ɗaya ba za a samu ruwa a ciki ba sai a yanka albasa a zuba sai a rufe minti biyu a sauki wannan shinkafar za a iya cinta da miyar dage-dage ko miyar awara ko miyar hanta da koda. ko duk ma dai miyar da uwar gida take bukata za ta iya amfani da shi a madadin mu dafa shinkafar haka zuriyan ɗinta shine aka ɗan yi mata wannan dabarar aka ɗan sassaka mata 'yan abubuwa wanda za su daɗa inganta ta kuma su ba da sha'awa. to madalla malama lami su mayya murtala mun gode to jamila da yusuf mun ji abin da aka tattauna a gurguje ne abin dubawa abin dubawa, a nan maryam yau dai ina jin daɗi saboda mutane da dama suna cewa wutan lantarki ta wadata sosai yanzu babu shaka To saboda dai karancin lokaci muna da tambaya koko a dai tare yake a Facebook. A tare ma Facebook. To karshen shirin yau da gobe kenan sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. Da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Daniel Brown da kuma Mr. Keith Holmes wanda ya mana injiniya ni Maryam Dauda ke sallama da ku sai gobe. Yau da gobe muryar Amurka kiran kuma ta matasa aikin mu ne kan jabarkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci an sharri ne This program has come to you from the Voice of America, Washington.